بسم الله الرحمن الرحيم fil Aukat mai akhdari ya ce wannan fasalin zai yi bayani akan lokutan sallah alwaktu almuhtaru alwaktu almuhtaru lokaci zaɓaɓɓe lizuhuri ga sallan azahar min zawali shamsu idan rana ta yi zawali ta kauce daga sama ila akhiril qamati har zuwa ƙarshen inuwa kuma kun san kaucewar rana ya danganta daga inda ranar take fitowa wani lokaci tana fitowa ta dama wani lokaci ta hagu wani lokaci ta tsakiya mutum wajibi ya kokari tantance irin wannan wal muhtaru lil asri zababban lokaci na la'asar min al daga tsawon eh, tsayin inuwa in an ce muhtari zamani abin nan wakati muhtari shine lokaci na shiga ai manzo Allah yayi addu'a ga wanda yake da lokaci ya shiga ya sallah haka ne ko yayi addu'a albarka ga wanda yake da lokaci ya shiga sai mazi ya sallah ya miƙe ya sallah shi to shi sa malamin fiqh suke cewa muhtar ila ilal isfa al-istirari har zuwa lokaci ta fara mai rana ta fara mai ruwan kwai wa yuhuma lokaci na lalura wani aiki ya tsare ka baka samu daman yin sallan ba ga sallolin nan guda biyu ilal gurubi zuwa faduwar rana wal muhtaru lil magribi qadara ma tusalla fihi zababban lokaci ga sallan magriba gwargwadon yanda za a yi sallah ita sallan magribi ana kiran kiranta sallar za a fara kusan dukkanin salloli za ka iske in an kira sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan jinkirta in ban da mangariba sai ko isha'i da take da fuska biyu a nassi shi babin sallan isha'i yin liman ya ga dama ladan in ya kammala kiran sallah ya duba ya ga yanayin masallacinsa ya kamata ya tsaye da sallah ne sai ya tsaye da sallah ba sai sun yi nafila ba in kuma ya ga yanayin masallacin shi ya ba da dama a yi nafila to sai ba da dama a yi nafila din isha'i tana da lokaci biyu amma banda ita duk sauran salolin lokaci daidai suke da shi wato manzo Allah an kira sallan azhar ai asubahi baya tsaye da sallah sai an yi nafila sai ya jinkirta in an kira sallan azhar shi ma haka bai tsaye da sallah sai an yi abin nan in an kira sallan la'asar shi ma bai tsaye da sallah sai an yi nafila amma in an kira magriba bai jiran kowa sai dai in dashi lalura dai ta rike shi bai fito ba in an kira sallan isha'i fuska biyu ke kallo wani lokaci kalli masallacin kawai sa a tsaye da sallah wani lokaci ya kalli masallacin ya ba da dama a nafila to kwanga sai mangariba ya zama lokacin ta kwaya ɗaya ne ta da an kira haka ake yin ta ba da shuruɗi ha bayan ta sun cika al-mukhtaru lil isha'i min magibi shafaqi zababban eh, lokaci ga isha'i shine da shafaqi wato ya kau ila thuluthil awwali ila thuluthil layli al awwali zuwa ɗaya bisa uku na dare in an kasa dare uku to ɗaya bisa uku wa daruri yuhuma lokaci daruri ga magriba da isha'i ila tulu'il fajr zuwa al fajr yake to wal mukhtaru li subhi min al fajr zaɓaɓɓen lokaci ga sallan subahi daga fitowar alfijir ilal isfaril a'la zuwa haske ya daga sama wa daruriyuhu ila tulu'i shamsi lalurarsa kuma rana ta fito kuru-kuru mutum yi alola yana kallon rana rana tana kallon sa yana sallah wal qada'u fil jami'i ma wara zalika dukkan su hukuncin kala'i in ya fita duka lokutan nan guda biyu ya wuce ya fita muhtari ya fita da ruri to ya zama kala'i ya zama biyan bashi Allah ya kare mu daga a ce mutum sallarsa kullum bashi yake biya fa alaihi dhanbun azim malan yace wannan yana da zunubi mai girma illa an yakuna nasiyan sai in ya manta au na'iman ko ya bacci in mutum bacci ya kwashe shi sai ya tashi lokacin sallah ya riga ya wuce to ba kala'i zai yi ba wannan sallar da yi lokacin ta yayi ta tunda bacci yayi wala tusalla nafilatan ba da salatu subuhi ba a yin sallan nafila bayan sallan subahi ilar tifa'i shamsu har rana ta dago wa ba da salatul asr ba a yin sallan <clears throat> to nafila bayan sallan la'asar ila salatul maghribi har sai maghriba ta yi in maghriba ta yi sai mutun yayi wa ba da tulu'il fajri bayan fitowan alfijir ba a yin wata nafila kenan sai sai daga ta alfajr din illal wirda sai fa an mutuna da wani wurdi ka san magabata ba su da tsarin a cewa mutum da darbe da wani yanki na dare wanda yake raya shi wannan shi sa ya ce wayar da wani wurdin shi karatun qur'ani ne wani wurdin shi sallah ne wani wurdin shi istighfari ne wani la ilaha illallah ne kowa da abin da yake diba maka shi saboda rayuwa ce kowa da abin da Allah ya hore mishi wani shi da ka ce ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kuma ka bashi qur'ani ya ta karanta sai ta fafatawa wani kuma nauyin jikin shi zai yi gume ta sallah miƙe sallame ya miƙe sallame ya miƙe ya yi ta yi kowa da abin da Allah ya hore mashi to abin da mutum ke ya saba yi ya ɗiwa makan shi kullum yana yi sai bacci ya kwashe shi bai kammala ba yana iyawa wa inda julusul imamil jumu'ati alal minbari haka nan lokacin da limamin juma'a ya hau minbari wa ba'dal jumu'ati nan bayan juma'a hatta ya khruja min al masjid bayan juma'a sai in ya fita masallaci ila ya dawo to yayi an gane wannan to wannan sune abin da mai akhbar ya teme as mal iminente